abubuwa masu barka bayan godiya ga da salatu da sallama ga fiyayyen halitta shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka biyo su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama uwa masu albarka hakika wannan al'umma صلى الله الأمر من ذنب الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يباتا ذكني أبن ذي باتا من إما أرم أبن ذا ذي ذا ومكان ترفوضا ذي حتى زمن من ذنب الله صلى الله عليه وآله وسلم نتيجة دوائرة وتكنولوجي دوائرة وليس بلاجيسي irin abin da ya damu na wannan zamani ba Sautan al'amura shi gaban al'amura na rayuwa wannan abin da yake nunawa shi ne Allah madaukakin sarki ya ba mu waɗannan ni'imomi ne don mu yi amfani da su wajen yi masa hidiman wajen taimakonsa da taimakon kanmu da al'ummarmu wajen yaɗa alkhairi wajen tarbiyyantar da al'umma wajen isar da saƙon Allah wajen ɗauke hanzari ga kowa a duniya amma abin mamaki sai ke amfani da ni'imar da Allah mana wajen haɗa ƙarna wajen yaƙi da Allah ta bara sau ta'ala wajen yaƙi da abin da annabin ya zo da shi waɗanda suke ba musulmi ba da makiya musuluncin ma inda sun same mu masu hankali irin na magabata wallahi da wani abu ma ba za su ba don sun san sun samu al'umma mai hankali wanda za su yi amfani da ni'imar da Allah ya ba su wajen yada alkhairi bayan uwa an yi zamanin da in wani abu da ka sani yau na ci gaban rayuwa babu shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ta wuce sai muna maganar hijirarsa shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas annabi ya ga duniya alaihi salatu wassalam babu wutar lantarki babu hanyoyi duk wata hanya yau da za a yi kwanta a tafi babinta babu wani duk wani communication da kake gani babu transportation inna ma jaki ne da raƙuma da dokunan ake amfani da su wal khayla wal bighala wal khamira litarkabuha wa tunna لا الطيارات ولا الطائرات ولا أي شيء من هذه الطرق المواصلات باب لا جرج سما لا موتى ba mashin da za ta hau ba hakke ta babu babu wannan telefon ko waya ko dawar da za ta yi amfani da shi ka kira nan nan da gidanka ka ce a yi kaza a yi kaza sai ka tura ɗan aiki babu hanyoyin sanyaya ruwan sanyi da za ka sa in ka ji zafi ina firij babu wani abu da ka sani babu وطلع كده لبنتج بدا داري حطونا لجميع جبه ما يعقلنا اهتا انكراتي دا انكراني دا كرنتاتي دا اهتا بابا هنو ينسايفل كوكو توكسي كوكا دا كوكا دا دا انترنت انترنت ما في انترنت دا استجرام با كومي بابا ودن من هنو ينسادر واسه wanda za a isar da saƙo duniya ta a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci amma amin sallallahu alaihi wasallam ya shekara ishirin da uku yana kiran musulunci sahabbai da suka yi haɗu a ƙasa wasu suka mutu a hanya haka suka shiga saƙo da lungu uwa duniya aka isar da saƙon Allah suke jin sun ɗauki amana da annabi ya bar musu sahabbai har addini ya zo gare mu a cikin mafi karancin lokaci duniya ta samu haske annabi ya tafi ya bar musu wannan amana suka rufe yau albarkacin su muke ci bayan tafiyar su malaman musulunci suka zo suka ji tsoron tafiyar malamai ta limamin zuhuri suka rubuta wannan ilimin suka shiga saƙo da lungu kuna neman labarin ya manzan Allah ya yake ci ya yake sha ya yake kwanciya ya yake bacci ya yi biki ya yi sallah ya yi zakka ya yi azumi ya yi aikin haji suna tarawaita suna rubutawa daga malamai aka da gurin su ma malik su ma suka rubuta dan jin tsoron tafiyar ilimi rayuwar da annabi ne suna so a kai wa 'yan baya aka rubuta imam malik ya muwata da sauran malaman zamani shi suka yi rubuce-rubuce irin su Abdullahi ɗan Mubarak al-Khurasani irin su Muhammadu bin Isa ya kasa shi basira irin su Imam Sufyan al-Thawri da manyan malamai irin su Ibn Jurayj mai tafsiri har aka da zamani sa Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il da sauran malamai da almajiran su Imam Tirmidhi suka yi rubuce-rubuce da dare ba rana duk waɗannan kayayyakin ci gaban babu an nemo gamba an yi rubutu an jira wannan shafin ya bushe in ƙur'ani ba a rubuta haka sannan a zo a juya bayan shafin a rubuta haka ba a rubuta ƙur'ani ka haso ba application ɗin da ba a ɗauke shi a sa shi a cikin application babu ma irin yadda za a buga ɗan ƙaramin ƙur'ani a la irin wannan da muke iya ɗauka mai yawo da shi Qur'ani ne manya-manya da shimfiɗa ta ce a gabanka kana ganin ainihin me za ka karanta da tawadar. Haka kuma suka yawo a duniya babu ainihin wato wasu ma a ƙasa wasu suka rika mutuwa wasu akan wannan ilimin wallahi wani ya ce na sha fitami na sau biyar a hanya saboda zan yi tafiyar kwana goma ma ban gazuwa ba. zan yi fitsari in saboda lalura haka zan sha zan zuka makogaro na sharif ku zauni fi talabul ilmi wa nashrihi khamsa marrat wani daga anzalu zai taho zuwa ainihin wanda daga spain zai taho sai ya zo iraki yana son ganin imam ahmad a ƙasa wani ya mutu wani ya sha da kyar wani ya ƙara a haka suka rike mana wannan ilimin har aka zo gurin manya-manyan malamai na baya-baya har aka da zamanin su imamun nawawi ɗan shekara ɗari shida da wani abu a duniya bayan hijiran aka bai su shekar islamin taimiyya shekara ɗari uku da sittin ya rasu shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas aka zo har zamanin malaman shek usman suka yi waɗannan rubuce-rubuce duk wani ci gaban babu shi ba motoci shek usman ko maka bai taɓa zuwa har ya mutu yana so ya je maka yana so ya je ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu ya je ba Allah ya tabbata rayuwar shekaru da ba su yi ta ɗari biyu ba ɗari uku Allah ya kawo mana ci gaba na waɗannan abubuwa da muke gani madadin mu yi amfani da su da tsoron a kan inda suka tsaya mu taimaki addini mu taimaki al'ummar mu da abin da zai amfane su na ilimi sai ilimin ya zanto ga su babu shi ba hanyoyin samun sa da sauƙi amma Allah ya wulakanta al'ummar babu albarka babu ilimin ba kwakwalwa daidai da kankanin lissafi idan mutum sai ya ɗauko kalkuleta zai ba zai iya yi da sabon. Ra'anin ya tafi hadisan mazala duk babu su a kawunan mutane sai da ta aka zo mana da abubuwan da muke amfani da su wajen ma saɓan Allah ba ma wajen biyayyar Allah ba. Da ta Allah ya kaskantar da mu, Allah ya wulatantar da mu, muka zama ba komai ba idan duniya. Dama an ce akwai wata fitina tana nan za ta ba za ta bar kowane gida ba sai ta shiga. malamanmu da suke fasar wannan hadisi lokacin da talabijin ya suka ce ai shi ne ai talabijin ne suna jin tsoron shigar da talabijin gidansu lokacin ana talakan wani lokacin duk unguwan nan ba za ka samu mai talabijin ba kila sai ka biya hotore a ƙasa ka ce za ka je kallon talabijin ARMTA ko kaza ko kaza ko PCB za ka yi tun ɗan ƙarshe na ƙarfe sa ɗaya zuwa sa biyu za a kunna indiyan ko wani american film ko wani wasan hausa black and white daga nan mai kala ta fi wasan ta tafi kala dubin mai kala sai gidan wane da wani a tsaye laifa ga kalan fi ai komai na ka sai ya bayyana ko ɗanka zai fito hular da kasa mai kalo zai bayyana wannan mata zama gama gari haka zai da bidiyon wanda za ka sa kasa ɗin da kake so mai gare ɗin nan yanzu wasu yaran da aka haifa ma yanzu ba su ba duk suka tafi aka zo da ainihin cd shi ma ya zama ɗaurin shi ya tafi aka zo da jin shebur ɗin nan da ake kallon arin sayarwa ko sa iri-iri cikin kuno malamai na su tsoratarwa hanya ba ita ce cikin da annabi yake faɗa ba ashe ina Abin abinda annabi ya ce su fitinin ai kamar karbi ne ya tsinke kamar abin wuya ne ya tsinke wannan na bin wannan idan wannan ya zo to na fula ne sharar ta biyu yake yi ga wanda za su biyo baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fitinin za su rika zuwa ya rasa ko ba zuwa ba ba sace na na na na sharar hudu ne ga sace in wata ta zo ana to ko wannan ce ko wannan ce sai ka ce a'a ai ga wata nan kai mutafa ne har aka zo kan wannan wayar ta hannunka in muna yin wannan ƙatu wannan wadda ake ce mata doya da ta fi mata ta fi kirista na ake tafi kuma ne wanda har wurin su ɗan wata ita suke cewa a lokacin ma ba ta da wani kanin irin kawai yana za ka ganta ni na ganta lawa hannun ɗan wata ita ce da wayarsa aka ba ne mutane ma yanzu da yayi ka rike da waya me za ka da wannan waya aka ba ta wata ofina musulun mai buɗewa aka yi ta saya aka zo iri-iri da ga sunan wayoyi suka tafi aka gama yayin su aka zo da wata mai tsinke a sai ka tsaya da tsinke kana ɗan daddannawa ta kuma yanzu na ji da ita aka zo yanzu da hannu subhanallah za ka rika komai kana zannawa ka shiga can ka fita can ko babu abin daban komai kake so akwai wannan wayar ta zo ta kashe komai duk abubuwan nan da kake nema za ka same shi a wayarka da shi za ka yi tashin da shi za ka yi komai ba abin da ba za ka yi ba ana cikin wannan suka zo da data ko data wadda za ka saya ka shiga duniya a kankanin lokaci ka aika sako ka yi kaza ka ga alkhairi ka ga barna ka yaɗa alkhairi ka yaɗa barna. Wasu Allahu Akbar ina ma sahabbai ne suka samu wannan damar ina ma su imam malik ne suka samu wannan damar imam malik rahimahullah ya sa ya sa da azara azarar gidansu wanda ya gada a gurin mahaifinsa ba su da kuɗin tawada ba su da kuɗin algalami ba su da kuɗin laraba da zai kai malami ya yi karatu sai ya sai da azarar gidansu ya sau takardu ya sa yi masa tawada don ya yi rubutu ya rubuta masa mu waɗanda kake karanta a yau har muka zo kan abin da ake ce ma azzaka'ul istina'i AI din nan ya faɗo hannun al'umma su kifatun akal al'umma da ba ta da hankali al'umma da ba ta san abin da take ba ma da don ta yi amfani da shi wajen yaɗa alkhairi sai ake yaɗa sharri da shi ake yaɗa ɗan ƙaramin fim ko wani abu na sharri na fata a cikin media da kayan hausawa من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أبن دباب ما حكى لي أسجي والله ولي بيمين أمواني كليك أبن كفا حكى لي أسجي نتي إيه أي أي كفا دوحني كفا دوحني جاهلة فأبن دعتي يا أبا وابكي سيبرنا في فساد كما ويأنا أنا هني قوة أنا هني يا رمك أنا هني أما توقف أنا هني ما تايوتك da daddare su kalla da rana su kalla cikin dare su kalla a ɓata lokaci ba haddar ƙur'ani ba hadisi ba waƙoƙin musulunci ba komai da shi ne ake tafiyar da hankulan ko ɗan kudin nan da kake gani suna amfani da ita wajen neman kuɗinsu da yaɗa al'adunsu da yaɗa abubuwan da suke so amma mu ta faɗo hannun jahilai da ya iya wannan abu na ɗin sai da aka sai ɗan shirya wata yadda rama ta fata wanda hankali ma ba zai ɗauka ba a tsaye wannan yarinya ce ta yi magana da dabanta maganar fata kuma duniya na kallon sun yi shiru wanda za su iya hanawa sun ƙi hana wanda za su iya shiga lamarin sun ƙi na rantsi da Allah ba mu san irin al'ummar da za mu haifar ba nan gaba. Ba mu sani ba, ba mu san irin al'ummar da za mu bari ba nan gaba. sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ummatakum hadhihi wannan al'umma ta ku zaman lafiyanta da kwanciyar hankalinta ce awwaliha yana farko yana gurin madabata duk wannan ci gaban ga su ba same shi ba amma wallahi in ba su suka same shi da sun yi amfani da shi da kada ba wannan zantan ake ba da sanin musulunci ba in da bai shiga da gabar da yamma kudu da arewa yanzu waya din nan android ba ƙauyen da za ka je babu ita burin kowane yaro kowace yarinya ta mallake shi yanzu ɗanka ma ko ƴarka in ka sa masa wani shi ta ɗai sai ce baya me zai da ita mai rafi da yara birni da ƙauye duk inda ka je za ka ga ana kai caji a da lobin fina-finai jam iri-iri duk inda ka je sai da al'umma sai ta tafi da rayuwar ta ashirin ba kama ma san me ya kamata sai ba wajibi ne da mutanen yi tunani sosai akwai abin da ko ba za ka iya yaƙarsa ga daɗe ba to a yi ƙoƙarin ya za a rufe shi akwai ƙasashen da na waje irin wayannan barnar ba sa yarda ta shige su duk abin da zai ɓata tarbiyyar yaran ko ya hana su karatu ko ya hana su zuwa makaranta ko ya hana su haddar ilimi ya sun rufi. sun kuma hana na gani a wata ƙasa har bulala aka yi a kan masu yaɗa ɓarna amma mu an saki abin kawai kowace yarinya sai ta fito tiktok ya ɓarna sai ba ta aika ba wanda ya sai masa magana wasu su yaba wasu su gaji wasu su ce subhanallah wasu kaza wasu kaza amma kowa suke da damar hanawa kuma ita barna idan ta yaɗa akan shiru ba a yi magana ba masu iko suna da ikon magana suka ci annabi ya ce wallahi Allah ya tashi gane su da bala'i gaba ɗaya zai haɗe da al'umma idan amilat bil ma'asi ba a samu mai hana ba kuma yana da iko ba a samu masu cin abin ba Allah ya yi kusa ya gane su da bala'in da wallahi ko sun roƙe Allah ba zai karɓa ba sai da duk wanda yake da dama ba zai hana irin wayannan munkara amma soke irin fiskista din nan gaba ɗaya ba alheri ban in ma akwai alherin kaɗan ne masu yaɗa alherin za su da yawa sannan mutum ya dan uwa ka sani wannan safa da ta buɗe sai ɗinka da kake da shi ko a ko a ko ta whatsapp ko ta ainihin facebook ko kowace kafa ta fiskar ta mai yin ta takuni shahidatan alaiki za ka zama yi mata shaida bayan mutuwa bayan mutuwa ba a ci gaba da gani mai kai yada mai kafa amfani da al'umma waɗansu suna kan gani a distantin Allah ya karɓi ransu sai a zo a rika tawo da Allah a goge bidiyoyi a goge hotunansu to me yasa suka yada me yasa kan da suke da rai da su yada alkhairi ba waye zai goge bidiyoyin nan in an goge wanda Allah ya ɗauka fa wanda suka ɓata fa wanda al'umma suka gani fa wanda za a ci gaba da gani wanda ƙasa ta ɗauka wanda mala'iku suka rubuta duk wannan kuma waje gobe. kana gaya mutane kana sanar da su mutane su ga kamar ma wani adawa kake da su ko kiyayya kake da su Ya wannan abin da suke hada da alkhairi bane haka sai ka dan mutum ya mutu kuma ga sai ta yana nan ana ci gaba da gani ya yada kaza ya yada kaza man sanna sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah yana da laifi da laifin duk wanda ya gani da duk wanda ya aiki da shi har duniya ta tashi in shafi yana nan yana aiki kada ta dan uwa don girman Allah mu dawo da hankulan mai amfani da sai mu masu ilimin mu a yaɗa abubuwa masu amfani na tarbiyya in ma fina-finan za a shirya a shirya wanda za su gyara al'ummar a shirya irin fina-finan da za su koyi da tarbiyya ɗan mintuna kaɗan ta hana ƙarya ta hana cin amana ta hana kaza ga wani ya ci amana ga inda ƙarshen su ya kasance ga wani ya yi yaudara ga inda ƙarshen su ya kasance ga wani ya kaza inda al'umma tana kallon ko'ina to sai ka ga al'umma insha Allah tana rage abubuwa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kada yi fushi da mu sannan ga wannan damuna mu ci gaba da addu'a yadda ta taho Allah ta'ala muna roƙon sai sa mata albarka Allah ya ba mu ruwa mai amfani Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya yafe mana kurakuran mu dukkanin waɗannan zunubai da suke yaɗuwa kada Allah ya kama mu da laifukan. da wawayen mu daga cikin mu suke aikatawa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد